يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Ana cikin ikon sai muna ranar 18 ga watan 11 shekara ta 1438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 11 ga watan 8 shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na muhammad fu'ad abdulbaki za mu tashi a babu na 63 hadisi na 86 shafi na 32 mala yake cewa babu istihqaqil wali al-ghash li ra'iyatihi an-nar babin da ke ɗauke da hadisin da ke bayani akan cancantar shugaban da ke ha'intar waɗanda ke shugabanta game da wuta ma'ana babin da ke magana akan cancantar wuta ga shugaban da yake ha'intar waɗanda yake shugabanta hadisu ma'aƙil bin yasar mala ya ce hadisin da ke karkashin wannan babi shine hadisin sahabin annabi abi ya'la ma'aqil bin yasar anna ubaidallahi bin ziyad cewar haƙiƙa ubaidullahi Dan ziyad adahu fi maradi ya je ya duba shi a rashin lafiyar da yi allazi ma tafi. rashin lafiyar da ya rasu a cikinta daga ita bai sake tashi ba faƙala lahu ma'aƙil sai ma'aƙil a wannan dubawar da aka je yi masa kafin allah ya karɓi rayuwarsa yake cewa da ubaidullahi ɗan ziyad inni muhaddithuka hadithan sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa zan zantar da kai wani hadisi da na jiyo shi daga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqul yadda abin yake na ji annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa imamin Abdi. babu wani bawa da istar'ahu Allah Allah ya ba shi kula da wasu waɗanda zai kula da su Allah ya ba shi nauyin tafi da al'amuran wasu jama'a da zai shugabance su falam ya hutha bi nasiha amma sai ya zamanto bai tsare wannan waɗanda yake shugabantar da yi musu nasiha walam ya hutha bi nasiha sai zama waɗannan waɗanda suke ƙarƙashin jagorancin nasa jagorancin nasa bai zagaye su da game su da yi musu nasiha ba lam yaji ra'ihat aljanna ba zai ji ƙanshin aljanna ba ballantana ma ya shige ta akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaci wannan hadisi a kitab al-i'tisam wanda shine na 93 babu ministar a ra'iyatan falamiyansa babin da ke magana akan wanda ɗauki ragamar wato jagorantar wasu jama'a amma kuma bai yi musu nasiha ba wannan lafazi shine lafazin da imam bukhari da muslim suka yi tarayya wajen ruwaitarsa kasancewar sahabin hadisin shine a cikin sahih muslim kuma ne a cikin sayar bukhari za mu koma lafazin imamu muslim imam muslim ya rawace shi da lafazin da yake cewa la yastar illahu abdan ra'iyyatan babu wani bawa da allah zai jagorantar da shi akan wasu jama'a maimakon anan an ce Mamin min abdin istar'ahu a can la yastar'i Allah abdan ra'iyatan ta bangaren ma'ana zai bada ma'ana iri ɗaya akwai kuma lafazin da yake na imam muslim yake cewa anna ubaidallahi bin ziyad haƙiƙa ubaidallahi dan ziyad ma aqila bin ada yasa ya je ya gaida maƙil ɗan yasar a rashin lafiyar da fi maradihi a rashin lafiyar da faƙala lahu maƙil sai shi maƙil ya ce da ubaidullahi ɗan ziyad inni muhaddithuka bi hadithin zan zantar da kai wani hadisi kamar yadda muka gani a nan inni muhaddithuka hadithan ko can kuma inni muhaddithuka bi hadithin akwai bi to akwai ƙarin kuma cewar laula anni fil mauti lam uhaddithuka bihi ba dan na ga ina kusa da mutuwa ba bisa ga alamin yadda ciwo na ya nuna da ban zantar da kai hadisin ba akwai wani alafazin na makarantar babu to a lafazin imam muslim akwai wannan lafazin cewar ba dan naga ina gab da mutuwa ba da ban zantar da kai wannan hadisi ba sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallama yaqul na ji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa ma min amirin an gani nan kuma ma abdin ko ma amirin babu wani sarki ko shugaba ko jagora yali amran musulmi da zai jibinci tafiyar da al'amarin musulmi da zai ɗauki gabaran shugabantar musulmi tun thumma ya yajhadu lahum sannan ya zama bai wahalta musu ya dai shugabance su amma shugabanci ya zama su dalilin ya more ya kuta a majiniya kwanta a mai kyau itashi shiga ciki mai kyau sa mai kyau in sun zo kuma hanya ta biyo shi da shi da su a kare su in motarsa ta bangaji taka ka je ka yi gyara kuma ka biya ka yi godiya ko? ya zamanto cewar baya ƙoƙarin wahalta musu wa yansahu kuma bai musu nasiha illa lam yadkhul ma'ahum aljanna face sai ya kasance ba zai shiga aljanna tare da su ba wannan shine lafazin imam muslim da irin bambance-bambancen da ke tsakanin wannan lafazin da makaranta to sharhin hadisi da aka ce haƙiƙa ubaidullah ɗan ziyar ya je ya ziyarci maƙil ɗan ya sa a sakamakon bai da lafiya ya duba shi a rashin lafiyar da ya rasu to a daidai wannan gaba ana mana bayani na yadda shiriyar magabatanmu na ƙwarai take na zuwa su dubo marasa lafiyar cikinsu don aiki da koyarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake bayanin haƙƙin musulmi akan musulmi biyar a wani lafazin kuma shida cikin waɗannan haƙƙoƙi manzo yake cewa idan ya rashin lafiya ka je ka duba shi yi maka sallama ka amsa masa idan ya nemi kai man nasiha kai masa nasiha to cikin irin wannan haƙoƙi da manzo sallallahu alaihi wasallam mai lissafa in ya atishawa ka ce masa yarhamukallah in ya ce alhamdulillah ko to a dai cikin waɗannan jerin abubuwa da manzo ya ambato akwai maganar zuwa ka dubo mara lafiya wannan koyarwa ce ta manzo ga al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam to sai hadisi yake sanar da mu cewa wannan koyarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa sun tabbatu a suna aiki da ita kuma haka kowane musulmi ya zama lallai ya kasance domin ba shi da fiyayyen abin koyi sama da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma da wannan bibiyar abinda manzon ya koyar da aiwatar da shi ya sa waɗanda suka gabace mu suka zama mafi alkhairin al'umma kuma mu ma muna so alkhairin ya baibaye mu wannan abin da suka yi zami sai mu ma mu samu wannan alkhairi saboda haka haƙƙi ne akan musulmi idan ɗan uwansa musulmi ya rashin lafiya ya je ya duba shi ya masa kalmomi masu kwantar da hankali irin yadda manzo yake yi wa sahabbansa in ka je ka ce masa laba asa qahurun insha ba laifi tsarkaka ce in Allah ya so kamar ya tsarkaka yi e, annabi ya ce mana idan aka jarrabu bawa ko a gangar jikinsa ko a dukiyarsa ko a iyalinsa to a ta dalilin wannan jarrabar za a kakkaɓe masa laifukansa kamar yadda bishiya take kakkaɓe ganyayyakin da take da su a waye gari ba ganye a cikinta kaga mutumin da bai lafiya ka gaya masa wannan zai ji sanyin zuciya ce ashe ma wani tari ake masa da aikinsa ba zai bashi ko kace masa cewar ai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa musulmin da Allah yake nufinsa da alkhairi sai ya jarrabe shi da aka jarrabe shi idan da laifuka sai a kakkaɓe masa in kuma aka so maimakon kakkaɓa laifi sai a ɗaukaka darajarsa sai a kai shi matsayin da bai kai ba ka faɗa wa mara lafiya wannan zai ji sassaucin yanayin da yake ci sannan kuma za ka iya ɗora shi a kan ceto a yawaita ambatan allah wani don kullum abin da ake so bawa ya koma zuwa ga allah a kowane lokaci in ma tafiya ce za ka je wa ubangiji kana mai yi da shi yana mai yi da in kuma za a tashi to an tara wa kai ɗimbin lada a zaman da aka yi guri guda ba a kaiwa ana kawo wadda aka saba yau kullum to haka sannan inda dan wani abu za ka bashi na wato ɗauki tunda ya kwana ya yi ni ya kuma kwana ya yi ni ko ma kwana da kwana, ki wani ma watanni bai fita bare ya kawo kuma shine mai kawo sai ka ɗan riko wani abu ce ga wannan a ɗan tafasa saboda iyali ko shi ɗin wanda zai iya ci ga wannan a ɗan ci saboda yanayin baki ba kona ba ake iya ci ba haka zai ci sassauci iyalansa sun samu wani abu zai tallafa musu sannan shi kansa ya samu wani abu zai iya kaiwa baki ya samu rangwamen abin da yake cikin ciwo in ma ciwon da yake kana da wani magani da ka sani mai wato tasiri da aiki a irin wannan ciwon kai masa to ga wannan maganin wani cike kwan Allah shi ne ya zama sanadiyar warkewarsa to ko ba zai warke ba ka ce ya zama sanadiyar warkewa ne shi ma aka ba shi ya sha zai ɗan rikacin ɗan ƙwari-ƙwari ko ya dan ji ko ya gumi ya karo masa to da alaman Allah da za ta tashi an fahimta ku to haka to wannan yana daga cikin haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi kuma shine yake sa yan uwantaka ta ku ta to wato ane ya damu da kai ka damu da shi al'amarin sa kana sa shi a rai sa ka ina sawa a wannan sai ga wato bai san abin da zai taba ka ba ka san abin da zai taba shi da ka damu da shi ya damu da kai wannan ina daga cikin tsarin kwarwa addinin mu ko magabatan mu tsaye suke akan haka faqala lahu ma'qil inni muhaddithuka hadithan ma'qil yace da shi zan zantar da kai wani hadisi sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da na jiyo shi daga wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa a wajen imam muslim a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa sai yake cewa laula anni fil mauti lam ka bihi in ba dan ina ga ina yanayin gab da mutuwa ba <coughs> da ban zantar da kai wannan hadisi ba a wani lafazin ɗarwayar imam muslim sai ki cewa lau alimtu anna li hayatan da ina da masaniyar ina da sauran numfashi ina da sauran rayuwa a nan gaba zan iya tashi in yi wasu kwanaki ko wasu watanni ko shekaru ma haddattuka da ba zan faɗa maka wannan hadisin yanzu ba to a wannan gaba ita ma tana koyar da mu cewa ana so wanda yake magabaci ko wanda ya ga alamu na rashin lafiyar da dayuwar yiwuwar ba za a tashi ba Ka yi wa 'yan uwansa da suka rage wasici da alkhairi ya faɗa musu abin da yake nagari don su amfana da shi ya zama yi wa kansa wata sadaka mai gudana kafin mutuwa domin duk sanda kai wa dan uwanka musulmi wasici da abin da yake na alkhairi kafin barin duniya to duk sanda yawan wannan abin alkhairin kana da kamashi kaga kai wa kanka wato anin eh, shimfiɗa mai kyau ka gabatarwa da kanka wani abin alkhairi sannan kuma duk sanda ya zamanto cewa bawa ina gab da barin duniya to ana so ya yi ƙoƙari ya yi aikin alkhairi don ya zama ya sami kyakkyawar cika da ake cewa husnul khatima cikawa kyakkyawa domin kyakkyawar cikawa shi ne ka cika kana aikin alkhairi kana yin abin da allah iya da shi <clears throat> sakamakon haka sai ka je wa allah kana abin yarda saboda haka a wannan gaba sai wannan bawan Allah maqil bin yasar yake wa ubaidullah bin ziyad wasici na cewar wasicin nan da zai yi in ban da ganin cewar da yiwuwar wannan ciwo ba wanda zai tashi ba ne da ya jinkirtar da faɗa abin da zai faɗa na alkhairu amma bari ya faɗa ko ya zama masa wata kyakkyawar cikawa bai bar duniya ba sai da ya sanar da wani abin da ya ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka jana cewa ai daga cikin karshe ƙarshen abin da yi kafin Allah ya karɓi rayuwarsa isar da saƙon abin da ya ji daga annabi ba manzo na ce ballighu anni walau aya ku isar da saƙon abin da kuka ji daga ni ko da aya ɗaya ce kada ku ce dan ba ku tara ƙur'ani duka ba ko ba ku sauke duka ba kun haddace ga baki ɗaya ba za ku zantar da shi ba kan ku ce dan ba ku gama fahimtar alqur'ani ciki da bai ba ko ina da ina nasa ba za ku iya zantar da ayat din da kuka gane a ko hadisi din da kuka sani ba ku sanar to wannan yake sanar da mu cewa magabatanmu na kwarai sun yi wasici na alkhairi ga waɗanda suke biye da su na bayansu to sun zama musu kyawawan wato ainihin magabata su kuma da suka rike abin da suka faɗa musu sun zama kyawawan mabiya sannan <clears throat> wannan hadisin ina sanar da mu a daidai wannan gaba bayani akan yadda magabatanmu na kwarai suke da tsoron ɓoye ilimi domin yayin da aka ce ga wani abu allah ya sanar da ga wasu kuma zagaye da kai ba su sani ba baka sanar da su ba baka yi bayaninsu abin ya isa zuwa gare su ka mutu da wannan abin tare da kai to ka ɓoye ilimi tujin tsoron Allah ya karɓi rayuwarsa ya zama ya ɓoye ilimin abin da ya ji daga manzo ga wasu wanda ba samu wannan bayanin ba ba samu wannan ilimin ba shi yasa ya ce da na sanna da sauran rayuwa da ba yanzu zan zantar da wannan hadisin ba inda ba da ina ga alamu na yiwuwar mutuwa zan ba da ba yanzu ne lokacin zan faɗa maka wannan hadisi amma kai ma yadda ka kare ni ka amfane ni da zuwa ka duba ni yadda na kai mai kokarin ka sauke haƙƙin da nake da shi a kanka ne a matsinan musulmi to bari ni ma in isar da wani haƙƙin gare ka na isanar da kai abin da daga manzo wanda baka sani ba saboda haka shine sai ya faɗa masa wannan hadisi me yasa ya ji tsoron ya ɓoye ilimi saboda sahabbai suna da musaniyar irin abin da yake tattare da ɓoye ilimi na tsinuwar Allah subhanahu wata'ala da azaba da ya da akan haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa Allah yake cewa tabbas haƙiƙa waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na shirya da bayanin abin da yake daidai da dokoki na addinin Allah da koyarwa ta tsarin yadda yake so bayansa su kasance a rayuwarsu ta duniya kafin ta lahira innal ladhina tumuna ma anzalna min bayyana haqiqa waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na hujjoji da dalilai na shari'a wal huda da bayanin shari'a min ba'di ma bayyana lin-nasi bayan mun gama bayanin komai ga mutane fil kitabi cikin littafin Allah alqur'ani Allah ya ce ulaika yal'anuhumullah ire-iren waɗannan masu koye abin da suka sani na ilimi ba su isar da shi ga wanda ba sani ba Allah subhanahu wata'ala yana tsine musu wayal anhumul la'inun sauran bayin da ke la'anta da suka haɗar da mala'iku da nagartattun bayi cikin mutane da aljanu su ma za su shiga da bin su da tsinuwa ba tsinuwar Allah ga tsinuwar bayan Allah kun ga wannan abu ne mai haɗari a ce ka yi laifin da Allah zai tsine maka ine santa ka daga rahamarsa abu ne mai hatsari a ce ka yi laifin da mala'iku da sauran nagartattun bayi za su riƙa banka da tsinuwa to kaga wannan ba abu ne da za a yi sake da shi to suna da masaniyar wannan kuma ya tabbata a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ta duwan wanda Allah ya ilmantar da shi wani ilimi na sanin addinin Allah da koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ɓoye wannan ilimi bai isar da shi ga wanda ba sani ba to Allah zai sanya wannan laifin da i na ɓoye ilimi dalilinsa a yi masa linzami na wuta da za a ƙaƙaba masa a bakinsa Allah ya kiyaye kaga abin da zai sa azabtar da kai ka fuskanci tsinuwar Allah ai hadarinsa ba karami ba ne to kaucewa faɗawa wannan haɗari yasa ma kalbin ya sa Allah jikinsa da rahama ya yi ƙoƙarin ganin ya isar da masaniyar abin da Allah ya sanar da shi na ilimin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya gaya wa ubaidullahi bin ziyad sakamakon ya zo duba shi a rashin lafiyar da bai tashi daga ita ba hadisin yake cewa ga abin da daga manzo din in ji makil dan yasa mamin min abdin babu wani bawa da istar'ahu Allah ra'iyatan Allah zai ba shi kulawa da wasu jama'a da yake shugabanta in an ce ra'iyya waɗanda kake jagoranta in an ce ra'in shine mai jagoranci mai ba da kulawa game da jama'a da yake shugabanta su kuma wanda ake kularwa ake cewa su ra'iyya to ma min abdu babu wani bawa daga cikin bayan Allah istar'ahu Allah da Allah ya bashi kiyo da kula da wasu sashi na bayinsa ra'iyatan wasu jama'a da zai shugabanta ba falam yahutha bi nasiha amma sai zama bai zagaye bai tsare bai ba da kulawa ga waɗannan wanda yake shugabantar da yi musu nasiha ba to wanda ya samu kansa haka manzo ya ce lam yajid ra'ihatal janna ba zai samu ƙanshin aljanna ba zai jiyo ƙanshin aljanna ba ce wadda aka yi falam ya ha malamai suke ce abinda ake nufi bai ba da kariya da kulawa ba na haƙoƙin waɗanda yake shugabanta duk shugaban da aka shugabantar da shi a kansu jama'a sai zamanto ya bi ta kan haƙoƙinsu ya turmushe to ina fuskantar wannan matsala sau da tarihin ana faɗa irin wannan hadisan wani sai da daukan ai da shugaban kasa ai a ai wannan hadisi na su gwamna ne ina ga da shugaban karamar hukuma ake to kai kuma fa matsayin ka na malami a makarantar kai ba ta ɗalibai kake ba in an zo wajen wa ake cewa a tafi ce na malamin wannan aji ko masta ɗinsu kai ka san abin da yake cikin ajin nan yi mana bayani ko a Allah ya baka jagorancin wasu adadi in eh, shi mai makaranta headmaster an bashi dungurungun ɗin duka da malamai da ɗalibai to aka kuma an ware aji an ce kai ne kuma mastan nan aji kai ma an ware aji an ce kai ne kuma mastan nan aji wace kulawar ka ba su ko ko ka nuna ko in kula eh ai kai ma a gidanka shugaba ne da matarka da 'ya'yanka duk ƙarƙashin shugabancin ka suke wace kulawar ka ba su da Allah ya ce ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahalikum nara kai ko ba kai ba ko ka ce duniya ma za ta gyara shi wato dama kai ne mai haifowa duniya kuma mai gyarawa kai haifawa kake amma gyaran na duniya ne ko kaga wannan duk an baka shugabanci amma baka yi abin da ya kamata to da haka ina da haƙƙi shi wannan ɗan na. tana da haƙƙi ita wannan matar taka da kake shugabanta arrijalu qawwamuna على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا الله يتي الله دور ماذا جاء كم ماتا سنة تشيروا kuma suna da wato kaifin hankalin da mata ba su da shi suna da juriya da jajircewa da mata ba su da ita a fita a nemo a yi na ana wato nema sai namiji saboda haka wannan fifikon da darajar da Allah ya ba a matsayinka na shugaba su kuma da kake shugabanta suna da nasu haƙoƙin akan shin ka tsaye da wannan aiki haƙƙin kana musu nasiha kana musu jan kunne kana bibiya al'amarinsu ko ka bari shi kenan kowa ma duniya za ta bi da shi kai ma dama duniya ce ta bi da kai ka zama haka ka gyaru kake sallah kake azumi kake zakka kake kaza ko ku baban nan ka sun bada gudunmawa makarantar allahka makarantar bokonka ta islamiyyarka amma kai yanzu ka ƙi biyan kuɗin makarantar su an koro maka su ko kuma ba nan ba za a ci ba za a sha ba za a ci za a sha za a yi sutura har da kuɗin anko duk ga sana ana samu amma ga abubuwa na farilla sun isa samu to duka waɗannan a matsayin shugaban ana magana ba wa ana nufin sai shugaban ƙasa ko sai gwamna ko sai dakaci ko sai sarƙa kai a iya yadda aka shugabantar da kai kai ma kana shugabantar wasu daga cikin musulmi mai kai a duka ya shafi ne saboda manzo sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na manzo da aka turo shi da wahayin isar da sako zuwa ga al'ummarsa ba ana faɗar magana ba ne da iya wasu rukuni ban da wasu rukuni a an aiko shi ne zuwa ga ilan nasi kafa zuwa ga mutane gaba ɗaya ka bayan yana magana yana magana da shugaban ƙasa ba inda ya ce shugabanci a to shugabanci kowa da irin nasi." na wani ya fi na wani girma to a iya naka da allah ya baka mai kai a shugaban wata ma'aikata ce an zo ana maganar waye head a wannan ma'aikata za ta ah, wani ne ku tafi gurin wani shi ne mai ta cewa ta ƙarshe daga shi ba wani to kaga duk wanda suke ƙarƙashin ka batun a turo fayil ɗin wani ya kamata a ce ya samu wato matsayi kaza a ɗauki fayil ɗin a ajiye a jingine saboda bai maka wani abu na son zuciyarka ba a wani ya cancanta a duba al'amarinsa a tura gaba ka ƙi turawa duka saboda haka duk wanda allah ya shugabantar da shi akan wasu jama'a sai bai zagaye su ba sai bai kula su ba bai tsayo akan su ba to abinda manzo ya faɗa na ba zai ji ƙanshin aljanna ba ya shafe shi to malamai suke cewa batun baiwa waɗanda kake shugabanta kulawa da tsayuwa akan su ya ƙunshi sanar da su abinda yake lallai a kansu na ilimin sanin addininsu haƙƙin shugaba ne da yake shugabantar jama'a ya tsawi ya ga cewar addinin al'umman nan yana tafiya daidai a matsayinka na musulmi da kake shugabantar 'yan karamar hukumar ka musulmai da ko da wanda ba musulmi ba a ciki tsilli ne karanci ne ratsi ne ba su ne maiwata ba shin ka tsayu da al'amarin islamiyyarsu ka tsayu da al'amarin masallatansu domin a nan ne ake aiwatar da abin da za a ce allah ya ce annabi ya ce ko ka kai ma kana jin cewar eh wannan wani abu ne da ya shafi musulmi su yi kayan sun za su yi in ba za su yi ba shi kenan su ta shafa mu da za mu musu hanya ta ba hanya ba ce kawai haƙƙin da suke da shi a kan hanya wani abu ne za su mura a nan duniya amma addinin su shine za su mura a duniya kuma su mura a lahira shi wanda ya baka shugabancin abinda da yake so a yi ya halarci bayi don su bauta masa to wace gudunmawa ka bai wa wannan abin da yake a matsayin wanda suke shugaba kake shugaban da suke karkashin ka kuma suna da wannan haƙƙin akan to haƙƙin shugaba ne ya kula da wannan sannan malamai suke cewa banda wannan sai ba da kulawa akan dukkan wani abu da aka san maslaha ce ta rayuwarsu ta duniya tunda bangaren addini maslaha ce ta rayuwar lahira da duniyar baki daya to abinda kuma ya shafi duniyar shi ma a tsayu da shi a ai lallai an fuskanci cewar in ba an yi gada ba al'umma guri kaza abincin da suka noma sai dai su ci kayansu. su to kuma sun noma fiye da bukatar su za su bukaci ɗauki wani su siyar su siyo abin da ba su da shi su kawo to kayi musu hanya ko ba kai musu wannan gada ko ba kai ba suna da haƙƙi a kan ya eh, wannan wani abin da za a amfani su a duniyance a rayuwance su ma don abin da suke su samu haɓaka a'a ba magana gada ba ce ba maganar hanya ba ce magana ce ta cewar eh su ma suna so su ga irin hasken nan da ake gani su ma samu wato alin damar da sauro in ya ga haske za su kan samu sassaucin cizon saboda ba ya so ya ga haske to ko ba a sa musu magani ba ka sa fitilar su sa ga ya zo cizon su kashe to yaya da damar da za ka yi haka kuma ba ka yi ba shi ma wannan maslaha ce a rayuwa don ka rayuwa a duniya baka gautar ne ba ba wani abu da za a ce ya rage addinin saboda su manzo sallallahu alaihi wasallam suka rayuwa ba ma nefa aisha ma a gidansu lokacin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace in yazo ina sallah wani lokaci ta miƙe kafa shi kuma ya zo zai yi sujjada kafar ta tana gurin sai in ya zungure ta za ta sun ce to ganin ya toye sujjada sai ta ɗauke kafar ta ba ma fitila a gidan a ce balbal ɗin ma ba ta wadata ko ina to kaga dan yanzu misali ka rayu kai baka ga nefa ba sai me wanda ya fi ka ya rayu bai gane ba ko to amma tun da idan an same ta za a samu sassauci tsananin zahunan da ake za ka ɗan samu inuwa za ka samu ɗan wa fanka tsananin wato sauran da ake za a samu sassauci idan ana ina ganin haske a wannan hasken zai baka dama kai ka tsaya kai karatunka na jarraba a kai karatunka na alƙur'ani samu lada ka samu lada to ashe yana da haƙƙi kai masa inda damar da za a kai masa wannan wata a kai to irin wannan abubuwan na maslaha ta rayuwar duniya da abin da ya shafi maslaha ta addini to haƙƙin shugaba ne ya tsaye da wani Allah ya ji kan annabi Musa alaihi salam Allah yake cewa wa idh istasqa Musa liqaumihi fa qul nadrib bi asaka al Allah ya ce ku tuna kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kai da al'umma ku tuna bayanin lokacin da annabi Musa al'umma su suka nemi roƙar musu Allah ruwan shafa ya kuma yi wa idistasqa Musa da qaumi kuma lokacin da Musa ya nemi Allah ya shayar da al'ummar ruwa suna cikin kishirwa Allah ya ce fa qul nadrib bi asaka al-hadar sai muka ce to bayan addu'ar da kai mun amsa ga wani aiki da zaka yi na wahaltawa kai ma gudunmawar ka sannan ruwan ya samu ka doki dutsen da ke kusa da kai da sanda an yi addu'a kuma an yi aiki ko da kun nadrib bi asakal hadar Allah ce fam fajarat min hufnata asharata ayna sai ga idanuwar ruwa goma sha biyu hada alima kullu unasi mashrabu tunda jama'an nan yanki yanki ne kabila kabila ce ayari ayari ne to kowane idan ruwa ayari guda tattar anan ba sai an zo a rika turere ne ba ana tashin hankali gurin ɗiba ba ko wannan gurin ɗubbagar shine naku ko kuma wannan shine naku ko kuma wannan shine naku ko kuma wannan shine naku ba ka zo kai mana kan famfo guda ɗaya ba kuma ka ce duk hoto kowa ya zo ya ɗiba ai ko za a kashe kashe garin ɗibar ruwa kuma za a yi doke doke ko a sai a kalli ce a jama'an nan kan famfo ɗaya ba zai musu a bohol ɗaya ba za ta ba irin a yi ɗaya a wancan ɓangaren a yi ɗaya a wannan ɗan nan ɓangaren ku kuɗi ba ku kuma yana kuɗi ba to duka wannan an zo mana da shi da bayani addini in ka ga kai ba to kai ne ba kai ba in ka ka jahilta to kai ne ka tsaya baka bi abin da Allah ya ce annabi ya ce baka ilimin wannan abu haka aiwata saboda haka malamai suke cewa a ƙarƙashin cewar wanda ya jagoranci su jama'a amma sai bai ba su tsaro da kulawar yi musu nasiha ba to ba zai ji ƙanshin aljanna ba mecece nasiha kuma wannan bayanin ina sanar da mu cewar ashe ma daga cikin haƙoƙin waɗanda ake shugabanta suna da haƙƙin shugabansu ya musu nasiha to wai ko ya ma ilimin yadda zai nasihar balle'i ko ko a bai da ilimin yadda ake nasiha sai dai masifa an gane ko a to lalle ashe za ka zama shugaba kamata ka ilimin nasiha saboda yana daga cikin haƙoƙin da waɗanda za ka shugabanta suke da shi a kanka don ka samu damar sauke wannan haƙƙi saboda haka haƙƙi ne akan shugaba ya iya nasiha ga waɗanda yake shugabanta yayin da ya fuskanci cewa wani abu ya ɗaga musu hankali wani abu ya zo ya dame su to yi musu jawabi na kwantar da hankali bayan allah ya kamata ku sani wannan abu da yake damun ku ya dame mu mu ma a tsaye muke da ƙoƙarin ganin mun shawo kansa wani abu ne da ba zai ba ce komai sai mun gaya muku a kowace gaba amma yanzu haka magana nan da ake mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza daga cikin abin da zai ba mu dama ku samu wannan abin da kuke fama to za ku ƙara haƙo al'amura na tsakanin bawa da bawa ba kamar na tsakanin bawa da ubangiji ba ubangiji ne yake cewa da abu kasance sai ya kasance nan ta mu a matsayin mu na baya sai mun bibiya an yi kaza sannan a yi kaza sannan a yi kaza sannan ku kai ga to za su hankalin su zai kwanta ta ci ka amma dai mun yi gaggawa Allah dai saka shugaban nan da sai ka dana sai kai tazarci ko to amma an zo abubuwa sun zo an kawo su daya an kawo su biyu an kawo su uku har yanzu shuru makatau ko bulo ko kwarza ne na abin za a cewa an fara ba to kaga dole turkanin cewar ba sa jin daɗi ba sa fatan a ce ka za ka ci gaba da shugaban su da haka mecece nasiha malamai suke abin abinda ake cewa nasiha shine umarni da alkhairi da kuma hani daga sharri da barna kenan haƙƙi ne akan shugaba ya umarci waɗanda yake shugabanta da su rika aikata alkhairi haƙƙi ne a kansa ya rika tsawata musu daga ayyukan sharri da barna ba ya zama shine sanadi na afkuwar barna ba ah, to aka ce ka zo ka samar da sinima sinima wai da sunan wayewa da kuma wato an ciyar da gari gaba ai ga ka ci aje a yi kuɗi maza da mata tunda dama irin wannan guraren haɗuwa ake maza da mata a kallo ai ka ce wanda bai lalace bai lalace wannan kai haka ba kai nasiha ga al'umma kai ka kawo abin da zai zama masun barna maimakon ka yawaita masallatai ka yawaita islamiyyu ka yawaita makarantu sai zamanto kana yawaita gidajen dambe da gidan yan kokawa wai a samu kuɗi na haraji aka ga an yi baya za a samu haraji amma za a ta doke wasu na mutuwa ko aka ga an yi baya a to sai ka ga cewa eh me za ka yi wanda zai yawaita nagarta da alkhairi cikin al'ummarka me za ka yi wanda zai daƙila barna da sharri cikin al'umma ka da kake shugabanta shi ne ka yi musu nasiha ma'ana ka kawar da barna ka tabbatar da gyara da nagarta da alkhairi <coughs> saboda haka duk sanda shugaba ya mu'amalanci waɗanda yake shugabanta da ikhlas kyakkyawar niyya da kyakkyawan nufi da kyakkyawan aiki to insha Allah ya sauke haƙƙinsa da kansa game da su sai su kuma su sauke haƙƙinsu a kansa haƙƙinsa kai a kansu a wata ruwa ta imam muslim da take cewa thumma la yajhadu lahu sannan ya zama shugaba baya wahalta wa waɗanda yake shugabanta a shi sai yake sanar da mu cewa idan an sa ka shugaba magana ce ta zaka ci wuya zaka wahala akan waɗanda kake shugabanta ba magana ba ce ta za ka more za ka miƙe ƙafa za ka huta saboda ka zama shugaba ko saɓanin yadda muke a yau aka ce ka zama shugaba kayan sawa ka in duk kullum za ka sa ƙwaya ɗaya sai wata ya yi ba ka ƙarar da su wata guda cir ga sunan a jere lodi-lodi aka ga wannan ɓanna ce ce kayan sa waka tsawon iya kwana wata kwanan wata gaba ɗaya har ya ƙare mu gama sa wasu duk rana za ka sa ɗaya banda ma wanda zai sa ta saba daban ta yamma daban ko wannan iya kayan sawa ne to har ka kuma maganar abin da za a ce ga shi na abinci ga wannan kalar ga wannan kalar ga wannan guda ɗayan kasa a gaba ya shi ka cika ƙoshi guda ɗaya amma ga na yi musu kaloli kuma ko na ga za tsakura ko na ga za dan tattaba shi ko na ga wani lokaci kuma in ka gama tattabawar ma abin da ya rage din ba a ba wanda suke mabukata ba haka za kuma a zo a tarar ya lalace kuma ɗiba a zama da shi wannan almabazaranci wannan abin da kake ci kake nashe-nashe kake kuɗin kamar wato ainihin alade ya ƙoshi ai ba dabara ba ce za ka zo kuma ya zama maka wuta saboda dukiyar al'ummar ka ce da kowa yake da haƙi ka tattare kai kana tafa mama da ka da ita a ba haka ake ya e, tabbas shugaba yana da haƙi ya ci mai kyau ya sha mai kyau don ya aiki mai kyau an fahimta ko a yi fashi ma ba ce ci garau-garau saboda aiki zai shi a ba ce haka amma kuma kada ya zama ya tattara komai shi na cikin hutu al'umma suna cikin matsi shi na cikin daɗi al'umma suna cikin damuwa ba daidai ba ne sau da aka sai manzo yake cewa kun ya la yajhadu lahu sannan zaman to bai wahalta musu ashe kaga an nada ka shugaba magana ce zaka wahalta wanda ka shugaba kake kake shugabanta kana ji an ce eh area kaza ka tafi idan ka ya gane <coughs> gobara ce ta faru a guri kaza ka je a tashin hankali aka samu daga wani zuwa wasu ka je ka ga abin da aka yi ka ga irin kokarin za a yi da gyaran za a kawo kada haka ta sake faruwa ba a wannan haƙƙi ne akan kaga wanda aka ce zai wannan ku ai ba magana hutu wahala ce da haka wahalan nan iri biyu ce za ka wahala akan maslahar su ta addini da maslahar su ta rayuwar ta yau da kullum kuma ta salo biyu a aikace da a tunanance za ka zauna ka yi tunanin to hanya za mu biyo abu kaza da abu kaza kaga shi ma nan ɓata kwakwalwa da tunanin wani abu ne sannan kuma aikin nan sai fa na je na gani a aikin nan sai fa na sa hannu aikin nan sai na yi cike-cike ko kaga bayan cikin tunanin akwai kuma cikewa da rubutawa da kuma sa hannu to za ka yi a aikace za ka yi kuma ta ɓangaren tunani sai ka wahalta musu da tunaninka sai ka wahalta musu da aiki sai kuma a gadita to wannan haƙƙi ne da waɗanda ake shugabanta suke da shi a kan shugabansu bayan yi musu nasiha don gyaruwarsu akwai kuma batun wahalta musu don inganta al'amuransu haka suke tare suke tafiya a kan duk shugaban da yake shugabantar jama'a ba magana kana shugaba ka zauna ka huta ka ga mutum a ofis da kujera mai juya ya ka zo kuna magana sai ya juya yana wani abu wai wannan juyawa ita ce kusancewar excellence ne an yi san da wanda ake nasa ba wannan juye-juyen ba za su yi ba magabata za ga har idan suna ina ruwa saboda fitila suna duba abin da ya kamata su Allah ya ji kan Abdul Muhsin al-Abbad ba dan ya rasu ba yana nan a Madina ya taɓa rage shugabancin jami'ar Madina malamai ma suke cewa ana kyautata tun dalilin rasa idan sarki duba takardu harkar ɗalibai harkar abincinsu harkar abin da ya shafi littafansu harkar abin da ya shafi makwancinsu har haka kuma ga ilimin ɗan baiwa ne sanda ya koyar da mu a shekara ta uku tauhidi ɗan uwansa kansa ne yake riko shi inda ya makance baya ganin ya zo ya kashi kofa aji sai ya lalaba inda kujerarsa ta malami ki sai ya zauna idan yana maka bayani akan imani da Allah duk ayat ta zuwa akan magana imani da Allah sai dauko daga bakara in akwai ta har zuwa nasu sai ya dinu ita fi sura kaza ya karanto aya kaza ita fi sura kaza ya karanto aya kaza ita fi sura kaza ya karanto a haka yake in hadisai ne haka zai dauko hadisai in ya gama wannan Allah ya kai mu gobe zai muku magana akan imani da mala'iku haka jero ayoyin cikin sura kaza Allah yana cewa kaza cikin sura kaza Allah yana cewa kaza cikin sura a hadisin manzo da yace kaza kaza haka zai mu baya gani sai an kawo shi kofa aji sai basira Allah ya saka mu da alkhairi a sani na ko sanan na baro Madina yana na yana korwa a rauda cikin masallacin mu in aka karanto masa hadisi an wani an wani an wani an wani sai ya bi waɗannan an wani wani ɗaya ɗaya bayan ɗaya ya ce wani shine wani ya rayu a lokaci kaza an haife shekara ta kaza mutu a shekara kaza cikin ɗalibansa akwai wani akwai wani cikin malamansa akwai wani akwai wani sannan sai ya tsallaka na kusa da shi in ya gama da su sannan kuma sai tafi hadisin manzo sai muku bayani haka yake to wanda suka yi shugabanci an ji daɗi saboda suna tsoron haɗuwarsu da Allah suna tsoron a ce a gaban Allah kana magana haƙƙinka na kaza ba su baka ko sun tauye ma to haka shugaba yake kaga da aka shugabantar da shi ko da haka ita tun da muke da shi a ce wai ga wata firar tasa bai zo ba har maka gama wannan shekara amma kai kana lakcin Allah ya shugabantar da kai akan ɗalibanka rabansu da ganin ka tun farkon semester sai kuma ƙarshen semester ko to kai ba shugaba ba ne ko saboda ba ma jiniya kai ba shugaba ne Allah ya shugabantar da kai akan ilimin su ka sauke wannan nan ko baka sauke ba tauyen mudu ne da ma'auni na ka san abin da zai bayar na ilimi bai yi ba shugabancin da zai kaga za a zuwa gaba waɗannan masu taso su yi aikin da ake so ba za su yi ba don ba samu horon da ka samu ba kai ba haka aka yi maka kai hadda kayan makaranta an baka hadda pocket money allowance duk wata hadda abinci kuma littafin ma an tashi iksasa ya cika a yaga a baka sabo textbook a zo a rarraba muku kujeru gwamna ya kawo bayan sun cika ajujuwan ku haddasa faya a wani area kai kuma zai ga ka kai ne shugaban ka ce kowa guna ta a wanke guna da manta <laughs> haba da Allah za fa a tambaye ka Allah ya sa mu gyara manzo ya ce lam yajid ra'ihatal janna ba zai ji kanshin aljanna ba to malamai suke cewa abin da ake nufi kamar da kuma wallafa zai ke cewa lam a ma'ahum aljanna ba zai shiga aljanna tare da su ba wannan hadisi da ke cewa wannan lafazin da ke cewa lam a ma'ahum aljanna ba zai shiga aljanna tare da su ba tare da su ne ba zai shiga ba kenan ko amma can da ake cewa ba zai ji kanshin aljanna ba amma sai kuma cewa ba zai shiga aljanna tare da su an fahimta to sai kenan sai wannan lafazin yake sanda mutuwar akwai sanda zai shiga tunda dai ba kafirci ba laifi yayi na ya tauye haƙƙin waɗanda yake shugabanta to tunda ba ridda bace tunda ba fita daga musulunci bace to na yana daga cikin laifukan da za a iya azabtar da kai gwargwadon laifinka kuma a cece ka an fahimta ku. so da to in dai ba ya halatta wa kansa wannan ha'incin da iwa al'ummarsa ba yake ganin daidai ba wani abu to in ya halatta shi ne to ya halatta abin da yake haramun a shari'ar Allah to wannan sai sa shi ya rida ya yi ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware musulunci to in wannan ne ya faru da shi to ba zai ji ƙanshin aljanna ba kuma zai shiga tare da su domin ba layin su ɗaya ba shi layin ɗan wuta yake su layin ɗan aljanna su an fahimta ko amma ya zama to bai halatta wa kansa wannan abu shi ma yana jin cewa bai kyauta ba ya yi laifi yan uwa a taya mu da addu'a Allah dai kubutar da mu yan kurakuran da aka yi dai Allah ya yafe kuma muna roƙon ku yafe mana koma ina irin wannan eh to ko da an kama yin laifin an azabtar da shi sakamakon imaninsa da wasu ayyukan alkhairin da yi to akwai ranar fito amma dai maimakon a shiga tare akan karo da shi laifinsa na shugabanci da tauye haƙƙi ya jawo masa sai da ya ɗanɗana azaba sannan ya tafi zuwa ga an fahimta ku saboda haka wannan yake sanar da mu cewa wanda ya ha'inci jama'arsa da yake shugabanta ha'incin zai jawo masa fuskantar azabar Allah subhanahu wata'ala hakan zai jawo masa jinkirin shiga aljanna akan kari tare da waɗanda ya shugabanta har sai bayan ya ɗanɗana azaba horo akan laifin da iya kafin su daga baya kuma in Allah ya fi masa ko kuma bayan hukunta masa wannan an cece shi tafi zuwa ga aljanna to a dunkula wannan hadisi na sanar da mu cewa mu yi mu zama kamar yadda mu suke wajen ilimi da sanin abin da allah ya ce manzo ya ce kuma mu aiki da shi kai da mara lafiya ne yau mai atishawa ya rahamakallah ne a'a abin da ya shafi wato nasiha ne da duk wannan sai mun tsayi da wato ainihinsa sannan bayan haka hadisi yana sanar da mu cewa mu yi kokari da abin da Allah ya ilmantar da mu mu sanar da ƴan uwanmu yayin da bawa ya sabar wa kansa da wani abin duk da ya sani ya koya wani abin duk da ya iya ya sanar da wanda bai sani to za ka tar da shi bai da mugunta a rai wanda bai saba wannan ba kuma ba ma abin da yake na addini ba abubuwa na duniya ma da ba kamai ba sai ga baya so wani ya raƙo shi ya sani za ka ta gani irin wani ya iya sana'a ana so a samu wanda suka iya da yawa amma baya so in zai sai ya ji ya nemi guri ya koye sai dai ku ga ya fito da shi ga sabon samfur shi ba ka a iya ka a tarayya da shi a wajen samun abin da yake samu ta cewar kuma abin da zai ci rubutacce ne in ya ƙare ya ƙare su kuma waɗancan da yake karewa kwasu zo su ci sai sun ci rabonsu su ma nasu a rubuce yake to ashe ka taimaka musu su iya su koya shine riba ka shine ci gaban ka fiye da yadda za ka koya kana kai ba za ka koya musu ko ba su iya haka za ka ta gani a sana'o'in a magunguna cewa ne ya san magani kaza da ganye kaza da ganye kaza yana magani aka zo yana bayan gashi a haɗe ala karfata malam wani ne wallahi ka ji gashi an yi maka waya ka ji mu nan daga gombe shi kaza kaza kaza kaza to a zuwa karɓar masa to ka bara masa gindin masu ba a cikin tunda akwai a can nawa za a kawo maka cetar ransa bai fi ba kuma ka sani ma in ka bayar aka je aka yi ya warke shi da kansa ita su a mota izo zo ya kawo maka gudun da in anan nema ba zai kawo maka guda nawa aka yi wani ka taimaka masa ya warke ya biya maka hajji wani ka taimaka masa ya warke an ci gidan haya kake ci zo ga gida ko to amma sai ga mu komai a maƙe a maƙe a maƙe sai ka mutu sa ta ya mutu dama kuma shi ya iya shi ne ya san kana al'umma ka kuma su ta baya eh ba sa biya to ai sai an koya musu ai sai an kuwa musu in ka kula yadda aka kuwa mana biyayya ai ba irin haka wanzu kuma ake kuwa 'ya'ya ba 'ya'ya mu yadda suka yi ba haka yanzu iyaye suke ƴaƴansu dauke kai kai ka gurin sana'as ba duku ne ka koyi dukanci bi tsayi da makarantar gurin kwanciya komai ina bi kaf kaf kaf kaf kap kaɗan sai salwanta kaɗan sai amma kai saboda kowai in ka fita sai an ganka kuma ka dawo ma ba ka ma neman ina suke me yake faru sai an magana ka ce wallahi ai ne ba sa to baka sani baka zaga Allah ma baka sani ya ce kuma ku an fusa kuma alaikum ina aikin da kudin to haka so da haka to na daga ciki abin da hadisi ke koyar da mu abin da muka sani kada mu zama masu mugunta mu sanar da ƴan uwanmu hakan shine ci gaban mu shine ci gaban al'umma shine cito ƴan uwanmu sannan ne ke sanar da mu cewa shugabanci na da haɗari in ka kyautata rukunsa kuma wato ainihin sauke haƙƙinsa ka samu alkhairi mai ɗimbin yawa so duk mutumin da ya more ka ya ƙaru da kai sai ka samu daɗinsa ka gana da ma'ana da amfani ta nan amma fa in kai wasa da shi kai sake da kuma haɗarinsa ba ƙarami ba zai ja maka rashin shiga aljanna a kan kai zai ja maka fuskantar azabar ubangiji kuma ga rashin kima a gurin wanda ka shugaba ka shugabanta dan ba sa ganin ka da kima da suna ganin kai mugu ne kai azalimi ne macuci ne ka danne masa haƙi kai masa kaza kai masa kaza ubangiji Allah ba mu da abin da muka yi kuskure kuma Allah ya fi bayan ya ma yake cewa da Allah yana so a yi ƙarin bayani game da sabubban da suke sa a yi jam'in sallah da ake iya hada a zahar da la'asar ko magarba da isha a lokaci guda da kan jin an irin wannan hada sallar wasu suna yin gunaguni akan haka har ma suna cewa ai sallar ma bata karɓu ba to ai abin da ya shafi bayani akan sababan suke sa a haɗa sallah mun sha faɗa a nan masallacin da yawa ba kuma mu kawai ba duk da ake haɗa sallah za a ga lokaci zuwa lokaci ana bayani shi idan abu shari'a ta zo da shi jahiltar wanda ya jahilci abin baya sa a ƙi gunagunin wanda zai gunaguni bai hana a aiwatar da ibada inda a ce irin wani suna hana a yi da da yawa daga cikin ibarin da muke da yanzu sun zama tarihi kuma shi ɗabi'a ce ta ɗan adam ba wai sai a addini ba duk abin da ya jahilce shi faɗa yake da shi shi a bayan madaidai ba yake to da ya aka karɓi magi magi wannan yanzu ka raba mutane da magi ba sauƙi ne da shi eh <laughs> takin zamani ya aka yi yanzu kuka ake da gwamnati bata kawo takin zamani amma abin ka da har na karɓi ka biya da gaba da hankali ka ba yake a ah, shi ba su ka duba boko da ana boko ko a wuta to yanzu wuta ake nema a zunda ma ciki ta haƙi ta shiga cikin da ake zuwa yi ta ƙi ta samu ko haka fa muke duk an aka ce yi baka fahimci abu ba to kai ta faɗa da shi haka ɗabi'a ɗan adam da kuma alhamdulillah mukan yi ƙoƙarin duk abin da yake na shari'a addini ana aiwatar da shi baka tambaya baka ce a bayani ko sai ka ji an maka bayani dan dai ka samu kwanciyar hankali da abin da ka kuma ba na bai ke ja mana wannan ba karancin karatu mu ba fasa addini ba har a zamanance haka ne sana'o'i ne aiki ne za ga muna yi amma mun jahilciyar da yake akwai dan uwana wane a gurina da mahaifiyarsa da mahaifina wasu ɗaya wasu ɗaya sanda ya koyi ɗinki sai da ya shekara goma sha biyar a wajen ubangidansa goma sha biyar na koyi ubangidansa shi ya ce wane na sa ranar yayin zan baka satifiket domin yanzu kafi ni iya ɗinki ya yadda ya fi shi ya ɗinki sannan ya yaye shi to ka ana fara shekara ɗaya sai kyashi wai kai kake aikin ubangidan gidanka yana karɓa kuɗi sai ka je ka buɗe shago wani abin ko baka gama iyawa ba kuma sai an zo na aikin kuma ka ɓata a zuwa ɗauke kan keken kai kuma a cikume ko haka kuma muke ta yi kanikanci an zo da wani injin ka rasa da kwance ta yana ake kwance shi ko ka kwance ka lalata kai ne yi wa oga waya da Allah oga na bude inji kaza iri kaza yanzu ya za to me yasa baka tsaya ka gama iya ba haka ba guga wannan guga ta ka har yanzu na bada guga ko da da karba da ku haka wanki sannan nake guga a sakamakon gidan ana dinki guga sabon kaya daban tikin ta tsohon kaya kuma ko guga tsohon ka idan har ka yi karata a karin da take daidai to ba ka sake zuwa za ka goge kuma kai wani sabon karin da sai ka tabda kayan ka kare hudu a jiki nan daban nan daban nan daban nan ba a sanar da za'a yi haka in ɗinkin ne kowane aljihu wannan na gaba da kake gani akwai awo tsakanin nan da nan akwai awo tsakanin nan da nan tsakanin nan da nan amma yanzu sai maka aljihu kada sun kuwa duk abin da yake ciki sai ya zubo to komai namu mun ki mu tsaya shi to a ka'ida sai ka yi ilimin abu in ka yi ilimin kuma ka aiwatar to sai gaggawa ba yi ilimin ba kuma ga musu kai ba kai karatun ba kuma baka san karatun kuma wanda yi kuma ka ce masa ba haka ba to kai ya haka ya ake ya ake kuma sai da shi da san ba haka ba da kawai to rigima ce da kuma wallahi da za mu gyara da tunamin ta tuni a sana'o'inmu a aikace aikacen mu, a addininmu duka mun ci ba eh, ya kamata mu sauya rika kokari muna ci gaba muna sauyawa ana ganin sauyi daga abin da muke so Allah ya sa mu dace saboda haka dalilan eh, hada sallah suna da yawa akwai tafiya matafi an masa dama zai iya hada azhar da la'asar zai iya hada magarba da isha'i in yi magarba da isha'i a lokacin magarba ita tafiyarsa har yaje da zai a ya ga cewar gwanda ya bari sai isha'i sun je guri kaza za su sauka a ci abinci a huta to a nan zai yi sa da isha'i sai ya halatta wani ɗaya ne daga cikin da ruwa na sama sakamakon wato ainihin hadari da ruwan da ya taso ko ana tsaka da ruwan ko kuma ga hadarin ya taso da yawar ruwan ya tsinke aka fara ba a san sanda za a daina kama irin wanda aka yi mana kwanan nan tun sha biyun dare har karfe tara na safe to aka zo aka hadarin da magarba kuka ce to kafa mu zo mai magarba na isha ta gagar dawa sabi magarba mu mai isha in Allah ya ruwan to in ma bai yi ba muna da huzuri koyarwa addinin mu ce ta gudanar ba za a ce wai dan ba a ruwan ba shi kan to ai kuma ba a ruwan ba to dawa za mu sake isha ai ai an riga an ba mu damar haka abin da ya shafi wani abu ya zo ya faru tashin hankali cikin al'umma misali a ce an sa kafi daga bakwai na wato ainihin faduwar rana magarba ka a ga kowa zuwa bakwai shi kenan sai ku zo tun da magarba ku tana yi shida da rabi kafin rabin awa za ku iya magarba da isha kuwa ya tafi gida ko kuma magarba ku da isha ku tafi gida a ci gaba da kafi allah ya mu sai bakwai kwafa an gane ku ba ka ca an ma isa kenan ba za mu yi sallah ba ka zo kuma a cikin ta a tafi da da mai unguwa da haifin duk su kasa kuma su wani aka ne ko kaga duk gaba ɗaya salon yana kana ta a kurkuku kaga to saboda haka akwai irin wannan sannan ban da wannan akwai dalili na kamar ilmantarwa zai iya zama dalili na a haɗa sallah kamar yadda abdullahi ɗan abbas ya faru da shi ina mutane jawabi na ilimi gab da magarba sai magarba sai ga in ya tsaya da bayanin bai gama ba za a tafi da jahiltar abin ko kuma wani karhanta inausa i wani gudu ko kuma wani ana cikin bayanin in ka datse kuma ka zo kace zaka goya to ifa hado wancan da wannan ba sun kire shi a gurin ko sai ci gaba da bayani ga ɗaya daga cikin mazin bayan ce kai ban Allah har taurari fa sun fara fitowa kuma ba mai magarba ba abdullahi da bai ce to ni da kuwa suna na muhammadu ne to a lokacin manzan Allah mun hada magarba da isha ba ruwan sama ake ba yaƙi ba sai ji amsar ta masa nauyi Malam ya ƙure shi kuma sai ta shi sai zaga sai gurin abu hurera ka ji abin da abdullahi da ba ce saboda na ce masa kaza kaza ce abin da ya faɗa maka gaskiya faɗa haka ta faru lokacin da ne to ashe ilimi na da ma'anar da ina da amfanin da za a iya saboda sai an yi ilimin ma ake addinin to za ka iya ilmantar da mutane garin kaga cewar wato in ka datse za a samu matsalar sai ƙara shi sai a haɗa sai a magarba sai a yi isha domin yanzu ma nan aka daɗe ana karatun aka ɗan gota a magarba sai ka yana cewa <clears throat> lokacin fa yayi shi an bayan magarbar da isha'in ce ba ƙara ba a lokacin da aka dan wani ya taɓa tsaye da yana karatu cewa ana gafarta malam wai da ake sa lokacin sallah ba alƙawari bane ce alƙawari ne to aka yanzu ka wuce lokaci a wannan karatun da kake sai ce to idan na baka da jahilcin wannan abin da na karanta maka yanzu in an zo aiki da shi ya zaka can an ce da minti goma za a tare ba zai hana wani lokaci a ƙara minti goma don ilimin za ka ci gaba da addinin da shi ko ba zai hana lokaci don an rage minti biyar ko bakwai a ciki ka ce an saba maka kaza kaza a'a shugabanci irin wannan ana kallo manzo lokacin su sallallahu alaihi wasallam in yaga jama'a ta haɗu sai ya salla akan kan sai ya sa in yaga akwai karancin jama'a sai ma ya jinkirta har sai an taru to kai yanzu da za a jinkirta sai ka ce to nan kaɗai ne masallaci kawai idan suna mana sallah sai sai da suka ga dama za su gari haka fa to komai in kana bin sayar da shari'a ta ce ba za ka samu irin wannan in kana bin abu da ilimi ba za ka zama dan baragada ba a cikin to da wannan kuma har wayan kamar iyaye mata da suke samun kansu ɗanta ya ta tabbaci in ya farka da magarba har har kusan rabin dare baya bacci kuma shi ba za ka aje shi ba kuka ba ji ba gani kamar za a cire masa ido kuma in ta ce ta aje shi ta sallah a haka ba za ta iya sallah a nasa ba manzo ma ya fara sallah zai tsawaita saboda kukan yaro ya taƙaita to ita a ce ta zauna da kukan yaron nan har sai ta sallar ta idan a haka don ta fuskanci yanzu yana bacci da magarban ta ga cewa in ya tashi ɗabi'a da yake kenan yau kusan sati guda haka yake zai ci baccinsa amma ko sai ta magarba ta da isha'i ba ne inda ba abu ne ta mai da shi kullum ko da yaushe wani abu ne ya fito in ya tashi ya ƙaru kukansa ta tattara rashinsa har da ya shuru in ya bacci kamin daga na zuwa sha biyun ya bacci na sai bacci su ta to irin wannan abubuwan shari'a tana kallon su ba a so ka tafi ka kwanta da wani damuwa na addini a ko ka ji kana jin cikin kunci addini nan ya hana ka saki ba a son wannan ma ja'ala alaikum dini min haraj na ce bai sa mana damuwa da kunci a ciki to haka a muzalifa in aka taho daga wato ainihin arafa annabi ya ce kada ya sallah ta magariba a arafa sai an zo musdalifa sai a haɗa da magarba da isha'i a yi kiran sallah ɗaya amma ya kama ƙama magarba da ƙama isha ana haɗa sallah ɗaya to haka kuma a yaƙi a lokacin yaƙi ana iya haɗa sallah don a sake a tunkari yaƙi an gane ku to yanayi irin waɗannan akwai littafin eh, sahihu fiqh sunna da shi kansa fiqh sunna da saunar tafiya sun yi bayanai kulla kulla kulla kulla to da ka in baka ka jahilci ka kuma a zo a yi kai ka ce wai sallah bata karbi kai ne mai karbar ai ba za ka iya gama mana sallah bata karbi mu gaskata saboda ba kai ne mai karbar ba ko kuma shi mai karɓar baka da wani kwantar da shi da yake sanar da kai ga na karɓi ta suwana ban karɓi ta suwana kaga wannan ganganci ne kai ma ka faɗa yawa wannan kuma hadisi yake cewa daga abu salama radiyallahu anhu kala yace na tambayi aisha matar annabi tsira da aminci allah su tabbata a gare shi nake cewa ya sadakin manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ta ce sadaƙinsa da yake barwa game da matansa yi ya asharata ƙoƙiya ƙoƙiya goma sha biyu wa nashan da nash ƙala ta ce a tadiri man nash sai ta ce ko ka san me nash qala qultu ce sai nace la ban sani ba qala nisfu uqiya kace an ce nash shine rabin uqiya uqiya sha biyu da rabin uqiya yake baro. an gane ko to shine sai yake cewa da sai take ba ta faɗa haka sai take fatilka 500 dirham in an hada zai baka dirhami biyar. dirhami 500 dirhami 200 shi ake wa zakka zakka da aka sani zakka a bana nawa ce miliyan 1 da 400 da wani ka ce ma da 500 miliyan 1 da rabi ko to sai aka ce irin wannan sau biyu da rabi kaga aka samu miliyan ɗaya da rabi miliyan ɗaya da rabi zai baka miliyan uku to kuma ga ga ɗari biyar eh, ga rabi kan yawwa ɗari bakwai to haka yake ba da sadaƙin kowace ɗaya daga cikin matansa annabi ma muloniya ne a lokaci to ban sani ba ko wanda ya rubuto yana nufin mu ma haka za a sadaki yanzu <laughs> manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewar mafi alkhairin sadaki mafi saukin sa mafi saukin sa to ba a lokacin sa ma da yake cewa da wani kaje ka zo da ko zobe na karfe ka kawo daura maka aure da wani, an fahimta ko to amma kuma sa masu halin cikin su ba cewa su ba da dan in kana da hali dintso eh dintso ka ba da wa ataitum ihdahunna tahara ka ɗabbo taska guda ka bata ta ci gidansa ma su ci aka magana a ta ce alhaji allah ya ƙara kai ka haji ki yi bada ita ba ta samu amfani da samu to ka iya yin haka amma kada ɗauki wannan a ma'auni a tun da jama'a mafi yawanci ana tsitsitsi ga yadda gare su a ma zabta ne ta da da shi kaɗan sosai za a samu a ta'auratayyar a samu ƙarancin fyaɗe a samu ƙarancin zinace-zinace da abin da ya kama saboda haka za a ba da wanda yake mai sauƙi shine in kuma kana da hannu za ka ba da mai kauri ka bayar abin da ka bayar mai kaurin a sai mata keken ɗinki a sai mata firji a yi kaza a yi kaza a yi kaza duk ta zama kamar shi ka za ka mora ne Allah ya samu da shi wannan mai yake cewa shi ta su wajen mai abinci ne eh. sai ya bada naira hamsin a bashi guraka ta ashirin haka idan aka bashi guraka ta ashirin kuma sai aka bashi mai saba'in ne ya kan talatin Eh. kuma da tafi ya tafi ya kashe gaba daya eh. to kuma yanzu sai yake tunanin hakkin wancan ɗin to yanzu ya zai iya mai sadaka da shi ko kuma eh mai gurasa ya ce wajen mai abinci ya je ya ba da naira hamsin a bashi abincin ashirin misali za kuma a bashi canjin naira talatin to ka san masu sayar da sayarwa lokaci ruɗa su ka ba su ce ba su baka ba ka ba su ka ba su su baka canji oba shi da ya gama cin gurasa sai aka kasa bayan aka ba shi an ɗauka ɗari ya baya ko don shi zai sa a bayi samai eh abin nan aka ba shi kace tamanin misali to maimakon a ba shi talatin sai aka ba shi ko da ya karɓi kuɗin ko shi kuma ko sai nan sa ya ci to kuma yanzu ya kashe kuma abin ya dame shi ya za a yi to in zaunan ya ce mai gurasa sai ka je kamar tikiyar nan ki bani canji kuskure sai da nima ne nisa sai na gani kuma ina da wani sabgar ban dawo ba amma ga can na gode Allah sa saka da shikenan ka sauke ka a'a na tafa ne mai talla ne ko baka san ungwazo baka san da yake sai ka waru wannan wato kudin sai ka sadaka da su Allah kai masa saboda ko a can an ji lahira ɗauki ladana kwanan tun yanzu a bashi tun kun gane Allah ya samu da wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka 大臣